a wannan yammaci na ranar talata goma ga watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 yinin da ya zo daidai da tara ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 a inda muke cikin tafsirin alkur'ani mai girma yau kuma za mu shiga tafsirin surat hud bayan mun gama tafsirin surat yunus alaihi masalam kafin mu shiga ayoyin da za mu karanta mu fassara a wannan zama za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu wani yake cewa ya halatta mutum ya yi sallah a masallacin da aka gina shi dab da katangar makabarta babu shakka musulunci ya hana gina masallaci a cikin makabarta ya hana yin sallah a cikin makabarta ya hana a fuskanci kabari a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tusallu ila al wa la tusallu alaiha la tusallu ila al wa la tusallu alaiha wa la tajlisu alaiha hadisin muslim na abu marsad al-ghanawi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku yi sallah zuwa ga kabari ko akan kabari ko kuma ku zauna akan kabari manzo Allah ya hana yin sallah ana kallon kabari wato a shi a alƙibla hakanan ya hana a yi sallah a kansa hakanan ya hana a zauna a kansa annabi ya hana ittikhazul masajidi quburan a mayar da masallatai a makabarta masallaci to idan ya kasance wannan makabarta din tana ga alƙibla ce aka sa ta to wannan bai dace ba wato idan ya zama da kaburbura wato a alƙiblan masallacin ne wannan bai dace a yi sallah a ciki ba amma idan a hagu ko dama ko abin nan suke sannan abu na biyu su da suka gina wanda suka gina masallacin da wacce niyya suka gina masallacin sun gina masallacin ne don kaburburan wato ana jin akwai wasu waliye ne a gurin shi yasa aka yi musu masallacin ko ko a'a kabar makabarta ce ta zo ta iske masallacin ko kuma dai kawai sun gina shi ba tare da wata wato wata wata manufa ba to idan ya kasance ba tare da wata manufa suka gina masallacin ba kuma sannan baya kallon makabartar wato a gefe yake wannan babu komai za a iya sallah amma idan sun gina masallacin saboda wasu kaburbura da suke gurin to wannan ma bai halatta a yi sallah a cikinsa ba wannan kuma ya ce shi birkila ne musulmi shin ya halatta in an kira shi ginin coci ya je ya gina bai halatta musulmi ya taimaka wajen gina coci ba sawa'un birkila ne ko lebura ko ma wani irin aiki yake yi aikin ruwa yake yi ko aikin wuta yake yi bai halatta ya ba da gudunmawarsa ba wajen a gina coci da shi wannan haramun ne Allah ya hana ta'awun taimakon juna a kan abin da yake saban Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah cewa ku taimaki junanku akan albirri wa taqwa abin da yake alkhairi ne tsoron Allah ne kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake al-ismi wal udwan wato saba wa Allah ne a shishigi ne da wuce gona da iri babu shakka coci coci saba wa Allah ake a ciki domin shirka ake a ciki bai kamata a ce musulmi ya ba da kwarewarsa ta gini ba ko kuma ta wani aiki da ya kware a kansa wajen ainihin gina coci wannan bai halatta ba shi kuma wannan yana tambaya ne akan fitar maziyi yana karya azumi maziyi baya karya azumi a bisa magana mafi inganci fitar maziyi baya karya azumi domin duk abin da ya kullu da nassin shari'a babu kuma abin da zai warware shi sai nassin shari'a wannan ita ce ka'ida duk abin da shari'a ta kulla to kuma in ba ita ba babu abin da zai ce kuma ya warware wannan abu babu nassin da ya nuna cewa mazi yana warware azumi saboda haka babu fadar cewa a mazi yana cikin almuftirat wannan kuma ya ce ya sa kudinsa a akawun dubu ashirin to daga baya suka zama dubu talatin sai ya ɗauki dubu ashirin ɗinsa goma kuma ya sadaka da ita to yaya babu komai kuma ma haka yawa jabe yi idan kuɗi na ruwa na riba suka karo akan kudin uwar kudinka to kai wani aiki aiki da suna alkhairi wato kai musamman ma ayyukan da kowa da kowa zai amfana wannan abinda malamai suke fatawa da shi kenan shin wanda bai yi wankan juma'a ba ba shi da juma'a a'a wankan juma'a dai wajibi ne kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi muttafaq alaihi guslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wajibi ne ga kowane balagagge wankan juma'a in zai tafi amma kuma ba sharaɗi ba ne na ingancin juma'a shi zaman kansa yake idan kayi kayi abin da annabi ya yi umarni da shi don haka kana da ladan wanda ya bi wannan umarni in ka saba kana da laifin wanda ya saba wannan umarni amma kuma wannan baya da ta'alluki da ingancin juma'ar ka ko rashin ingancinta don haka juma'ar ka ta yi ko da baka yi wanka ba sai dai kuma laifin rashin yin wankan naka kuma yana kanka sai ka tuba wannan kuma ya ce mutum ne ya fitar da zakka ya bawa masu rabawa shi kenan sai kowa aka dubi daidai yawan albashin da yake ɗauka aka ba shi zakkar a haka wato aka yi ha babba ha ƙarami to yaya wannan rabon eh to masu raba zakka shi ta zakka ba a ce in an tashi rabawa ba a raba ta daidai wa daida musulunci bai sa wannan sharaɗin ba a gashi nan dai a raba a bawa kowa kuma watakila su masu rabon za su dubi bukatar wanda suke bawa din ne wani ya fi wani bukata wani gidansa ya fi girma don haka waɗanda suke ci a ƙarƙashinsa sun fi yawa kaga dole ne shi a yi masa haban ba wani kuma ba su da watakila daga shi sai matarsa sai 'ya'yansa biyu to kaga shi kuma wannan dan an masa haƙarami ba wani abu saboda haka ba wai sharaɗi ba da sai a gira bo daidai wannan kuma ya ce wai hadisin da ya ce almukalli da ladi na lahu sahihi ne ko ba sahihi ba ne wannan ba hadisi ba ne bai zama hadisi ba bai ya zama sahihi ko ba sahihi ba kaga sai ya zama <laughs> sauraka wannan larabcinka ne <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya samu dace bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim za mu shiga suratu hud alaihi salam bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير نعم الله مدوكاكين سركي yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wannan sura sunanta kenan suratu hud duk masahif kusan haka ake rubuta suratu hud haka nan a tafsiri sunanta kenan haka nan a littattafan sunna littattafan hadisi sunanta kenan suratu hud haka ba a santa da wani suna ba in ba wannan sunan ba kuma kiranta da wannan suna ya zo a cikin hadisi wanda imamu Turmizi da waninsa suka ruwaito hadisin abdullahi dan abbas daga abubakar allah ya kara masa yarda yake cewa ya rasulallahi qad shibta قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت سيدنا أبو بكر يكي يا مأيكين الله kayi firfira ne sai yake ce masa suratu hud ce ta sani firfira da ita da suratul waƙi'a da suratul mursalat da amma ya luna da iza shamsu kuwirat kuna tunawa waɗannan surori gaba ɗaya akwai maganar ranar kiyama a ciki ce ta waɗannan surori su suka sa ni firfira wannan hadisi ya zo a littattafai da dama kuma yana da hanyoyi birjik idan mutum ya ɗauki littafin kitabul ilal na dara kutni zai ga hanyoyinsa ba adadi don ni dai ba zan iya faɗar adadin hanyoyin wannan hadisi ba wanda amma manya-manyan malamai irin su abu hatim irin su shi dara kutni din irin su abu zur'atun razi manya-manyan malaman hadisi suna masa hukunci da cewa hadisi ne mursal wato hadisi ne mursal in an ce hadisi mursal kamar a ce hadisin bai inganta ba wannan manya-manyan malamai na farko abinda suke hukuntawa hadisin kenan na tuna abu hatim abu zura da addara kudni da wasu daga cikin malamai da suka zo bayansu abinda suke cewa kenan wasu daga cikin malamai na hadisi da suka zo daga baya-baya sun ainihin inganta hadisin na ƙarshensu shi ne sheik muhammad nasiruddin albani a cikin silsilatu sahiha a sifilinta na biyu ya inganta hadisin amma abinda manyan malamai suka ce hadisin mursal to kaga a cikin wannan hadisi an kira ta da suratu hud annabi ya kira ta da suratu hud yace shayyabatni hudun malamai suka ce an kira ta da suratu hud saboda sunan annabi hudu ya maimaitu a cikin ta biyar san kuma a cikin ta ne aka ba mu kissar annabi hudu aka tsawaita kissar sama da ko ina kisar annabi hud ta zo ishara zuwa gare ta ta zo a wasu surori amma ba a yi bayanin ta daki daki dalla dalla ba kamar yadda aka yi bayanin ta a cikin wannan sura sannan wasu suka ce an faɗe ta da wannan suna dan a bambance ta da sauran wasu surori da suka fara da irin abin da ta fara da shi alif lam kamar yadda aka kirawo suratu yunus da wannan suna suratu yunus dan ita ma ta fara da alif lam to maimakon a dinga kiransu surat alif lamra sai su haɗe maka ka rasa wacce daga cikinsu sai kowace aka dubi wani abu a cikinta da ya fi fice sai aka dangana ta da shi don haka aka dangana wannan sura ga annabi hudu alaihi salam saboda kissarsa a cikin wannan sura ta fi faɗi sama da kowace sura sannan kuma sunansa ya maimaito a ciki har sau biyar a gurin ɗaukacin malamai wannan sura ce makkiya duka ayoyinta makkiya ne wato gaba ɗayanta an saukar da ita a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa a makka amma akwai ruwaya daga abdullahi dan abbas da katada waɗanda suke cewa dukkan sura ɗin makiya ce in banda aya guda ɗaya ayar da take cewa aqimus salata na hari wa zulafan min al-layli innal hasanati yudhhibna sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin suka suka yi togaciyar wannan aya cewa wannan aya ce ta madina aka sa ta cikin wannan sura ɗin akwai ibnu atiyya mai tafsirin al-muharrar al-muharrar fi tafsir shi yana cewa ayoyi uku ma daga ciki gaba ɗaya ayoyi ne madaniya wato a rayuwar annabi ta madina aka saukar da su daga ciki akwai ita wannan ayar aya ta 114 sai kuma aya ta 12 fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilayka wa za'iqum bihi sadruk yace wannan ma makkiya ce sannan kuma aya ta sha bakwai ina tsammani afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma a zuwa ƙarshen ayar yace waɗannan ayoyi gaba ɗaya guda uku madaniya ne saboda haka a gurinsa surar gaba ɗaya makiya ce in banda waɗannan ayoyi guda uku to amma magana mafi inganci ita ce maganar jamahir maganar jumhurin malamai cewa duka duka ayoyin wannan sura din makiya ne kuma su kansu waɗannan ayoyin da aka ware aka ce madaniya ne idan aka dubi siyakinsu da inda suka zo da inda ubangiji ya saƙa su za mu ga cewa lalle dukkaninsu makiya ne babu abin da zai hana su zama ayoyi ne makiya wannan sura ta sauka bayan surat yunus kamar yadda take a tartibin mushaf haka nan a tartibin nuzul bayan saukar da suratu yunus surat ah, hud ta sauka kuma kamar yadda muka ce suratu yunus kuma ta sauka bayan suratul isra haka suratul isra sai suratu yunus sai suratu hud ta sauka gabanin suratu yusuf saboda haka a tartibin sauka za mu ga ita ce ta hamsin da biyu a tartibin sauka ita ce ta hamsin da biyu a tartibin mushafa ta nawa ce eh sura ta sha ɗaya amma a tartibin sauka ita ce sura ta hamsin da biyu adadin ayoyinta kamar yadda yake a mushaf a hannunmu ayoyinta hamsin da biyu ne afuwan ayoyinta ɗari da ashirin da biyu ayoyinta ɗari da ashirin da biyu wannan shi ne lissafin mutanen kufa shi ne lissafin mutanen basra amma a lissafin mutanen afuwan ayoyinta da ashirin da na ce da biyu ko ayyanta 123 a lissafin mutanen basra da lissafin mutanen kufa amma a lissafin mutanen sham da kuma al'addul madani al'awwal lissafin mutanen madina na farko ayyanta 122 a lissafin mutanen madina na biyu da kuma lissafin mutanen sham ayyanta 121 amma abinda yake tabbaci a mushaf a gabanmu shine ayoyinta 123 wannan shine lissafin mutanen basra da mutanen kufa galibi abin abinda yake wakana a cikin addul ayi na mushaf da muke karantawa za mu ga yana tafiya ne da lissafin mutanen basra da mutanen kufa idan muka ji lokacin da wannan sura ta sauka za mu ga cewa ta sauka ne a wani lokaci daga cikin lokuta mafiya tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa a makka domin kamar yadda muka ce ta sauka bayan sauka suratu yunus yunus kuma ta sauka bayan sauka suratu isra ashe kaga kenan bayan isra'i kenan wannan sura ta sauka bayan Allah ya yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka kafin wannan sura ta sauka abu talib ya rasu matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta farko khadija ummul mu'miniyar ta rasu saboda haka rashin kunya mushirkan shawa ta ƙaru domin ganin cewa yanzu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama babu baya tare da wanda zai tsaya masa yana kare shi daga irin hauka da ainihin barazana ta shawa ta mushirkai domin abu talib ne wanda ya kasance na kusa da shi wanda kuma ya tsaya duk wanda ya yi kuraren zai yi wa annabi sallallahu alaihi wani abu shi yake hanawa to wannan dattijan ya mutu khadija ummul mu'minin da take kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi a gida idan wani abu ya same shi a waje in ya dawo gida ta rarrace shi ta kwantar masa da hankali ita ma ta rasu gashi kuma an yi isra'i da shi wani abu mai ban mamaki ya faru ya zo kuma ya sanar izgili ya kuma karu saboda haka a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin tararrabi mai tsanani mai wahala kwarai da gaske in ya fita waje ba daɗi har ma ta kai wasu suna yin ridda komai ya tsaya cik babu mai shiga musulunci a makka a wajen ma makka babu mai shiga da'awa ta tsaya ta daskare guri guda ba ta ci gaba su kuma kafirai izgilinsu ya karu sama da yadda yake a da saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya samu kansa cikin mawuyacin hali kwarai-kwarai da gaske wannan sura ta zo ta same shi cikin wannan yanayi ne kafin Allah maɗaukakin sarki ya yi masa buɗi da shi da waɗanda suke tare da shi 'yan tsirari a zo a yi bai'atul aqabatul ula mutanen madina al-khazraj su zo su karbi da awasa wanda daga baya kuma aka yi bai'atul aqabatul thaniya wanda suka zo al-ausu al-khazraj gaba ɗaya to a irin wannan jawi ne wannan sura ta sauka saboda haka kaga ashe surar ta sauka domin ta zama lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama game da abin da yake samunsa ta gaya masa cewa duk annabawa da Allah ya aiko gabaninsa haka suka fuskanta ba shi ne farau ba su ma haka suka gani don haka surar ta zo ta ba da ƙissar gwagwarmaya ta aƙida ta musulunci aƙida ta musulunci tun kafuwar tarihi ta sha gwagwarmaya an sha ainihin turjiya game da ita an sha wahala game da ita aka ɗauko tarihin ta tun da kan annabi nuhu alaihi salam manzo na farko har zuwa kan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam aka kuma nuna masa cewa kuma wannan gwagwarmaya da aƙida ta sha saboda tabbatar da wata ƙa'ida ce guda ɗaya tabbatar da wata magana guda ɗaya cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a haɗa wani da shi wannan ita ce abinda wannan aƙida ta da su akan shine tushen tirken wannan aƙida ɗin a bauta wa Allah kada a haɗa kowa da shi sannan kuma manzanni su ne madogara wajen karɓar wannan aƙidar wajen hujja akan wannan aƙida manzanni su ke bayar da darasi akan wannan aƙida a gurinsu ake karɓar aƙida ɗin sannan kuma a cusa wa mutane aƙidar cewa wannan rayuwar ta duniya gaba ɗaya gida ne na jarraba ba gida ne na sakamako ba gida ne na jarraba sakamako yana lahira saboda haka asasin wannan jarraba kuma shine zaɓi da Allah ya ba wa ɗan adam ya nuna masa gaskiya ya kuma nuna masa ƙarya sannan kuma ya hore masa dama ya bashi zaɓi na ya zaɓi ƙarya ko gaskiya saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ya zo tare da littafi wanda uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir ya zo da wannan littafi shi ma kuma ya zo da irin abin da sauran annabawa suka zo da shi Allah ta abudu illallah ni lakum minhu nadhirun wa bashir abinda shi ma ya zo da shi kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da awasa ba bid'a bace a cikin garin makka ba bid'a bace a duniya don haka bai zo da wani abu sabo ba ma kunta da minar rusuli ba kai ne faro a cikin manzanni ba akwai manzanni kafila ta manzanni tawaga ta manzanni da dama da ta riga saboda haka annabi nuhu ya rigaka, annabi hud ya riga ka annabi salihu annabi shu'aibu musa da sauransu duk sun riga ka sun faɗi irin abin da ka faɗa allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai allah saboda haka surar take nuna mana irin yadda manzanni da gwagwarmaya da suka sha da kuma yadda suka fuskanci dukkan wani kalubale da ƙaryatawa da izgili da barazana da cutarwa da ake musu suka fuskanci wannan da haƙuri da kyakkyawan gamsuwa da kai wato suna da kyakkyawan confidence da haka suka fuskanci waɗannan abubuwa tare da yaƙini cewa gaskiya tana tare da su kuma Allah maɗaukakin sarki zai taimaka musu nasarar ubangiji tana tafi babu ko shakka surar take gaya mana irin wannan mataki na manzannin Allah da suka ɗauka a lokacin da suka gamu da abin da suka gamu da shi daga abokan gaba daga magabta game da wannan aƙida sannan da ƙarshe surar take wato yin ta'kidi wato ta'aliki a bayan kisoshin waɗannan annabawa ta'alikin da yake wajjaha annabi sallallahu alaihi wasallam fuskantar da shi zuwa ga yayi la'akari da abin da yake cikin waɗannan kisoshi sannan kuma ake lallashinsa da kwantar masa da hankali da cewa abin da ya same shi ya sami 'yan uwansa manzanni gabaninsa amma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu ya ba su nasara ƙarshen kissar annabi nuhu Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah yake gaya masa yake cewa a ƙarshen kissa annabi nuhu tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilai wannan yana daga cikin labarun ruka na gaibi da muke baka da muke sanar da kai abinda da baka sani ba ma kunta ta'lamuha kai baka san wannan kissar ba wala qaumuka mutanen kama baka sani ba min qabli hadha kafin saukar alqur'ani don haka fasbir sai yi haƙuri abinda yake samun ka kai ya dame ka yi haƙuri innal aqibata lil muttaqin karshen al'amari yana ga masu tsoron Allah bayan an gama ba da kissoshi gaba daya kissar kuma sai kuma ubangiji yayi dogon ta'aliki a karshen kissa din tun daga kan aya tun daga kan aya ta 100 fadar Allah zalika min anba'il qura naqussuhu alayk minha qa'imun wa hasid tun daga kan wannan har zuwa ƙarshen ayar kuma ta'aliki ne da jan hankali ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yake zama darasi ga duk ainihin mai da'awa ya sani cewa a dukkan wanda ya kama wannan tafarkin ga irin abin da zai iya samunsa na ƙalubale da tirjiyar wasu da kuma izgili amma dai ƙarshen al'amari nasara tana kasancewa tare da mai gaskiya ne wanda kuma yake makarici daga ƙarshe shi yake jin kunya domin shi ne yake asarar a tafiyar gaba daya to wannan shine a dunkule abinda surar take dauke da shi kuma take karantarwa Allah madaukakin sarki ya bude mana surar da alif lam ra waɗanda waɗannan huruf ne da malamai suke kiransu al-huruful muqatta'a alifun lamun ra'u wato ana kiransu da sunayensu ne shi yasa ake kiransu al-huruful muqatta'a ba za ka ce allar ba sai dai alif lamun ra'u kamar kana spelling shi yasa ake kiran su al-muqatta malamai da dama sun yi magana akan menene ma'anar waɗannan harufa kowa ya faɗi abinda Allah maɗaukakin sarki ya kinsa masa na fahimta kusan akwai maganganu game da ma'anar waɗannan ayoyin waɗannan haruffan magana ta kusa talatin ko ma ta fi talatin da mutum ya duba al'itikan fi ulumin ƙor'an na suyuɗi ya kawo irinsu da dama daga ciki wasu su ce ai su waɗannan haruffa ubangiji shi ya bar wa kansa sani Allahu a'alamu bi muradihi bi zalika wasu abin da kawai suke cewa kenan yana daga cikin almutashabihat wasu kuma su ce a'a waɗannan haruffan sunayen surorin ne wato sunan suran ne alif lamra Na don haka laƙabinta ne wannan wasu kuma su ce a'a sunayen Allah ne wasu su ce a rantsuwa ce ubangiji ya yi wannan kuma sunayensa ne ya rantse da su to kowa da abin da yake faɗa wasu kuma su ce a mabuɗi ne na sunayen Allah kamar alif lamim alif ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah Allahu lamun ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah latifu mimun ɗin nan mabuɗi ne na sunan Allah majidu kowa da abin da yake faɗa wasu kuma suka ce a'a waɗannan haruffa da ake faɗa a cikin a farkon surori bangiji yana faɗar su ne don ya nuna alƙur'ani gagara ba daune gagara koya ne kamar yana gaya musu cewa alƙur'anin da Allah ya saukar kuke rigima kuke gaddama a kansa ya sauka ne da haruffan da kuke magana da su alif la mim alif la ra ha mim da sauransu waɗannan huruful hija'iyya da kuke magana da su da su ne alƙur'ani ya sauka ba da wasu haruffa daban ba ba da yaren aljanu ba da yaren ku ku laraba ku ƙurashawa ya sauka in har kuna gaddama cewa daga Allah yake to ai sai ku kawo kwatankwacinsa tunda kuma dai da wannan haruffan kuke magana ba da wasu haruffa ba don haka ku kawo kamar alkur'ani wasu malamai suka rinjayar da wannan magana suka ce wannan ita ce tafi rinjaye da dama daga cikin almuhaƙiƙuna suna kan wannan ra'ayi kamar yadda razi ya kawo wannan cewa shi ne ra'ayin almubarrid wani malamin luga ƙurɗubi ya kawo shi daga alfarra da ƙuturub duk malamai ne na luga ah, sannan shi kansa shari ya goyi bayan wannan kuma ya kawo hujjojin da za su ƙarfafa abin da ya goyi baya ibnu kathir a tafsirinsa yake cewa wa ilaihi zahabal shaikhul imamul allama abul abbas ibnu taimiyya ya ce bisa wannan ra'ayi na ƙarshe ibnu taymiya yake kai yace haka nan wa shaykhuna al-hafiz al-mujtahid abu al-hajjaj al-mizzi malamin mu hafizin nan mujtahidi a kansa yake shine abu al-hajjaj al-mizzi mai littafin tahbibul kamal ibnu kasir yace duk akan sa suke kuma yace shine ya gaya wa ma ibnu taymiya akan wannan yake haka nan zamu ga daga cikin fitattun malaman tafsiri na wannan karnin ko na wannan zamanin sheikh muhammad al-aminu shankiti shi ma wannan ya taimakawa a wannan ya goyi baya cewa waɗannan haruffa allah maɗaukakin sarki ya buɗe waɗannan surori da su domin su zama bayani ne ga cewa alƙur'ani mu'ujiza ce alƙur'ani gagara koya ne babu wanda sai ya kawo kutankwacinsa. ya ce kuma istiƙra'in alƙur'ani abinda yake nunawa kenan ga duk wanda ya bi inda waɗannan ayoyi abin nan wanda ya bi inda surorin da suka buɗe da waɗannan haruffa inda za ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga duk sanda aka kawo su to sai kuma an zo da magana alkur'ani a bayansu wanda zai nuna maka cewa a dan a yi ishara ne zuwa ga ijazul qur'ani yasa aka kawo su yace wannan magana ita ce maganar da babu ko shakka a cikinta idan ka ɗauki alif lam mim suratul baqara alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin in ka zo surat ali imran الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيأكتي نزل عليك الكتاب بالحق انقذوا فرق سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه انقذوا فرق سورة يونس دمك قم كراتنت ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم هكذا ون سورة ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة ainihin ah, ah, suratu alif lam tilka suratu yusuf alif lam tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun haka nan har kaje je karshen sura wacce ita ce aka bude ta da irin wannan huruful muqatta'a din yace suratu suratu qaf qaf wal qur'anil majid saboda haka zamu ga dukkan waɗannan surori ubangiji yana kawo maganar alqur'ani ne a bayansu wannan istiqra'i shi yake nuna cewa wannan ra'ayi na ƙarshe shine mafi inganci cikin ra'ayokan malamai da suka faɗa domin istiqra'i istiqra'i shine bin abubuwa keke da keke dalla dalla ka gan gaba ɗaya sun yi kama da juna ba tare da bambanci ba wannan shi ake kira istiqra'i don haka samu al-istiqra'u tam wanda ya bi dukkanin surorin da suka bude da waɗannan harufa a cikin alkur'ani har ya kai ga wannan natija to ya samu ƙarfan dalili domin al-istiqra yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake dalili da su ake hujja da su a cikin wannan shari'a din Allah madaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu wannan wani littafi ne wanda aka kyautata ayoyinsa kitabun zai iya zama khabar ne li mubtada'in mahzuf ai haza kitabun uhkimat ayatuhu wasu suka ce alif lam ra din shi kansa mubtada ne kitabun uhkimat ayatuhu khabar ne wasu kuma su a'a kitabun mubtada ne duk da nakira ne lakin sawwaga al-ibtida'a bin nakira huna sawwaga al-ibtida'a bin nakira kaunuha mawsufa idan nakira an tazo da sifa to yana ta iya zama mubtada saboda kitabun uhkimat ayatuhu sifat ce saboda haka na kira ce mausufa sai ya zama milladun hakimin khabir shine shine khabar da kitabun uhkimat ayatuhu wani littafi ne wannan wanda aka kyautata ayoyinsa milladun hakimin ah, thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin ta daki daki an kyautata ayoyin alqur'ani ta hanyar bayanin abinda alqur'ani ya kunsa cikin lafazi mai hikima cikin kalmomi masu hikima salo mai ban kaga wannan ihkam kenan ihkamu alfazihi wa jumalihi wa ta'abirihi ubangiji ya kyautata jumlolinsa da sa da kalmominsa kowace kalma idan ka duba za ka ga ta dace da gurin da aka yi amfani da ita babu wata kalma da zaka ka ji ta na shaz za ka ji ta bara gurbi a inda aka sata kowace kalma ta dace ta zauna daren daɗam a inda aka sata inda zaka zare ta sai ka ji wani bambara kwai haka kaga uhkimat ayatu thumma fussilat sannan kuma aka yi bayanin hukunce-hukunce a cikin ayoyin daki-daki tun daga kan aƙida har zuwa kan furu'a abin da ya shafi ibadoji da mu'amaloli da tsarin rayuwa saboda haka alqur'ani ne wanda yake ya kunshi komai da komai ta fuskar bina'insa albina'ul lugawi ta fuskar harshe da yare da kalmomi da aka yi amfani da shi ya zama kitab ne muhkam hakanan ta fuskar abin da ya kunsa na tsara rayuwar ɗan adam ya zo da bayanai waɗanda suke daki-daki ashe babu wani abin da yake rufa ido a cikin alkur'ani babu abin da yake gagara fahimta sai dai in ba a so fahimta ba alkur'ani ubangiji ya yi bayaninsa daki-daki me yasa ya zama bayaninsa ya zama daki-daki saboda milladun hakimin khabiri saboda ya zo ne daga wanda yake hakimin gwani mai hikima wanda yake gwani ne mai hikima ne saboda haka abinda zai zo da shi dole ya zama mai hikima abinda ya zo daga wajensa dole ya kasance mai hikima sannan khabir masani ne ya san duk abinda yake boye da nasarari don haka shi ne zai iya bayanin komai filla-filla a shekinan uhkimat ayatuhu saboda milladun hakimin ne fussilat ayatuhu saboda milladun khabirin ne saboda haka akwai allafu wan abinda malami suke cewa allafu wan nashr malaman balaga saboda milladun hakimin shi yasa ayoyinsa suka zama muhkama saboda abinda saboda khabir shi yasa suka zama fussilat suka zama ayoyinsa mufassala abinda alqur'anin ya kunsa alla ta'budu illallah allah an dinnan ko dai ta zama tafsiriya ce ko kuma a'a ta zama masdar ne maf'ulin lahu kamar yadda wasu malamai suke cewa fi mahalli nasbi maf'ulin lahu maf'ulin li ajlihi ce milla lalla ta'budu illa Allah ai abinda alqur'anin yake cewa domin wannan kalmar fussilat din ta kunshi ma'anar qauli shi yasa an din za ta zama tafsiriya a gurin wasu malamai domin dukkan sanda an ta zo wani abu da ya kunshi ma'anar ƙauli ya gabace ta to ana fassara ta da cewa an ce tafsiriya idan kuma ba haka ba kamar yadda wasu suka ce an ɗin nan wa ma da khalat alaifi ta'wilil masdar sai ta zama mansuba ce ala annaha maf'ulin li ajlihi sai zama li ajli alla ta'budu illa Allah ko li alla li alla ta'budu illa Allah ubangiji yayi wa alqur'ani irin wannan tsari ya fito da ayoyinsa cikin kyakkyawan salo kyakkyawan kama sannan kuma ya yi su daki-daki domin kada ku bauta wani ba Allah ba sai zama li'alla ta'budu illallah domin kada ku bauta ma wani ba Allah ba ko kuma ka ce fusilat ayatuhu an yi bayanin ayoyinsa daki-daki bayanin ya kunshi Allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kaga kamar wannan ayar abinda take nuna mana cewa babbar hikima da take cikin alkur'ani babbar hikimar da ta sa aka saukar da alkur'ani shi kada a bauta wa Allah kada a bauta wani sai Allah a bauta wa Allah shi kadai kada a hada wani da shi cikin bauta wannan ita ce hikimar da ta sa Allah ya saukar da alkur'ani kuma ita ce babbar hikima kamar yadda Allah ya ce qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fa hal antum muslimun kace ana yi min wahayi cewa abin bautarku inda ma yuha ilayya kadai abinda ake mun wahayi da shi ne abin bautarku ne abin bauta daya wani ya ce to ai ba wannan kawai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da shi ba ai an masa wahayin sallah an masa wahayin azumi an masa wahayin zakka an masa wahayin mu'amala tsakanin mutum da mutum ciniki da yadda za a tsara zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mata da miji kasuwanci duk Allah ya masa wahayin waɗannan abubuwa ya za a ce an yi masa wahayin kawai ya bauta wa Allah shi kadai to an sa anan dalilin da yasa ubangiji yayi hasrul wahyi a cikin ibadatullahi wahdahu la sharika lahu a cikin tauhidul ibada domin a nuna maka wannan shine al-aslul a'zamu shine asali shine tushe karkashin sa komai yake shiga ko menene ba zai samu gurbin zama ba ko mene ne na ibada ba zai samu gurbin zama ba sai in akwai tauhidul ibada in babu tauhidul ibada duk abin da mutum zai yi duk yadda mutum ya kai ga kirki aikin banza yake yi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka Allah madaukakin sarki yace to ashe kenan kaga a tauhidi shine ya kunshi dukkan wani abin da bawa zai yi na ibada sai in akwai shi ne ibadarsa za ta samu gindin zama za ta samu gurbin zama idan babu shi to babu kowane abu da zai na ibada ba zai samu karbuwa ba saboda haka za mu ga dukkanin annabawa abin da suka zo da shi kenan duk annabawa shari'a su gaba ɗaya ta dunkule ne ta ture ta mulmule ƙarƙashin la ilaha illallah muhammadu rasulullah wato kwaɓe dukkan wasu abubuwan da ake bautawa a zubar a jefar a yasar a ɗauki Allah maɗaukakin sarki a bauta masa shi kaɗai ba tare da abokin tarayya ba saboda haka dukkan abin da suke na al'awamir da annawahi suna shiga ƙarƙashin wannan sawa'un abin da ya shafi ƙauli ne ko fi'ili ne ayoyi da dama a cikin alƙur'ani sun zo sun nuna wannan annabawa gaba ɗaya abin da suka zo da shi shine tauhidul ibada walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu taghut Allah madaukakin sarki yace ya aika mu kowace al'umma da manzo manzan nan abinda yake karantar da ita shine a na'budullaha ku bauta wa Allah ku nisanci abinda ake bautawa ba Allah ba wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka aika gabaninka face mun masa wahayi wahayin nan abinda ya kunsa shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai don haka a bautawa Allah shi kadai was'al man arsalna min qablika min rusulina a ja'alna min dunin rahmani alihatan yu'badun ka tambayi dukkan manzannin da muka aika gabaninka shin in banda Allah mai rahama akwai wasu alloli da muka sanya ana bauta musu babu saboda haka duk gaba daya annabawa sun zo da tauhidul ibada ne akan wannan ne akai ta gwagwarmayar duk da ake yi saboda haka kai ma abinda ka zo da shi ne shine wannan tauhidul ibada din don haka kaga ashe waɗannan ayoyin da muke karantawa a matsayin muqaddima suke da wannan sura din aka fara da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ake so a lallashi zuciyarsa da jama'ar da ke tare da shi su fahimci cewa abinda suka zo da shi shine abinda annabawa gaba ɗaya suka zo da shi kuma tushen abinda ake magana ake faɗa da su a kansa shine tauhidul ibada inda mutum zai zauna a garin su yana karantar da yadda za a yi tsarki ko da za a yi sallah ko azumi ba wanda zai rigima da shi yanzu hatta mu dinnan da ake ta ja'in ja da mu ake ganin wasu yanta da zo na tsaye ne ba komai yasa ake ganin haka ba saboda mun ce a ta Allah da bauta ka a bauta ma wani kowa sai Allah dukkan wani haƙƙi wanda yake na Allah ne da aka ɗauka aka ba mu wani to a karɓo a maida Allah kayansa duk wata siffar da take ta Allah ce aka ƙaƙa ba mu wani to a cire masa a barwa Allah siffarsa ai dan wannan ne ake rikici da ku amma yau da a ce da muka bayyana kawai abinda muke karantawa irin abinda aka saba karantarwa ne ahalari da risala da iziya akwai wanda zai rigima da mu wallahi ko ba daidai muke fassara ba ba wanda zai damu amma da muka ce Allah ta'budu illallah? to nan ne kuma aka shiga rikici to haka annabawa duka kissa su take da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba farau bane cikin annabawa da zo da wani abu sabo ba don haka wannan shimfiɗa ce da akan abinda ita wannan sura din gaba ɗaya za ta karantar na tarihin annabawa dukkaninsu abinda duk ka kaji ya faru a tarihinsu a dalilin wannan kalma ne Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir akan wannan ne ake rigimar da su Allah madaukakin sarki yace innani lakum minhu nadhirun wa bashir ka gaya musu cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle ni gare ku mai gargadi ne kuma mai bushara ina yi muku gargadi akan cewa ku ji tsoron Allah abinda kuke yi dinnan in kuka mutu akan sa Allah madaukakin sarki zai kona sannan kuma ina yi muku bushara da cewa in kun mutu akan hanya ta kwarai to ubangiji madaukakin sarki zai sakanka muku da aljanna wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa a farkon karo ma lokacin da ya zo Allah madaukakin sarki ya ce wa anzir ashiratakal aqrabin ai kaga sai ya je ya hau kan dutsen jabal abi qubais ya hau kan dutse ya kirawo ƙuraishawa gaba ɗaya ya kirawo taron ƙuraishawa gaba ɗaya al'aƙrabu fal'aƙrab bane abdulmanaf bane abdulmuttalib ya kirawo danginsa na kusa gwaggonsa safiya da ‘yarsa fatima da baffansa al'abbas duk ya musu shela ya ce su fanshi kansu a gurin allah ba zai wadatar da su komai a gurin allah ba ya ce ya fatima ta bintu muhammad salini min mali ba shi iti fa wallahi la'uguni anki min allahi shai'a ce ya fatima ya ta ta ciki na abinda kika ga ina da shi na dukiya ki roƙe ni in baki amma a gurin Allah ba zan wadatar miki da komai ba hana sai kin yi imani haka nan ya kirawo quraishawa gaba daya ce ya ma'ashara quraish ara'aytum law akhbartukum anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya ce ya quraishawa da zan ba ku labarin cewa akwai mahara waɗanda za su zo muku su kawo muku samame da asubahin fari ce ba za ku gaskata ni ba suka ce dan me ba za mu gaskata ka ba ma jarrabna alayka kadiban qattu tunda muke da kai shekarar ka yau 40 a cikin mu ba mu taba gwada ka da ƙarya ba baka taba yi mana ƙarya ba sai ya ce fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabin shadid to ni ina muku gargadin akwai azaba mai tsanani tana nan gaba gare ku in ba ku yi imani ba to kaga da farko sun ce ba wanda ya kai shi gaskiya tunda yake ba su taba ganin shi yayi ƙarya ba amma sai Abu Lahab ya ce yanzu dan wannan ka tara mu tabballaka ya Muhammad ali hada jama'atana ali hada da'autana tir yanzu dan wannan kawai ka tara mu Allah ya saukar da ayar surar da take tsine masa har tashin alkiyama tabbata da Abi Lahab wa tab ake karantawa ana tsinewa Abu Lahab saboda wannan munan magana da yawa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu mai bushara ne daga Allah minhu ay min Allah ay min ladun hakimin khabir ya zo musu daga Allah mai bushara ne sannan kuma mai gargadi ne sannan ya ce وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله الله يُمَتِّعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai sannan kuma ku nemi gafara ta Ubangijin, sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasana zai ji yadda ku dadi dadi mai kyau ila ajalin musamman har zuwa wani ajali abin ambato wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla sannan kowane mai falala ubangiji ya bashi ladan falalarsa kowane mai aikin kware ubangiji ya ba shi ladan aikinsa wa in tawallau in kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma ila Allah marji'ukum makomarku gaba ɗaya zuwa ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ka duba wannan tausasa harshe da jan hankali da kwadaitarwa tare da tsoratarwa wani lokaci da kwadaitarwa wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi Allah ya ambaci gafara sannan tuba wasu kace ce saboda annal istighfar wasilatun ila tauba saboda istighfari wasila ce zuwa ga tuba wanda yake da istighfari ubangiji zai taimaka zai hore masa ya tuba zuwa ga Allah wasu kuma suka ce li'anna al-istighfar huwa al-gharad al-matlub li'anna at-taubata hiya al-gharad al-matlub wal istighfar wasilatu ilay saboda tuba ita ce shine abinda ake so istighfari wasila ce zuwa ga tuba wasu kuma suka ce ai gafarar ita ake so tuba abinda ake so ka tuba domin ubangiji ya gafarta maka ya yafe maka ya lullube maka laifuffukanka saboda haka aka fara gabatar da gafara sannan aka fara aka zo da maganar tuba wasu suka ce a kowanne ya kunshi kowanne istighfari ya kunshi tuba tuba ya kunshi istighfari to amma duk sanda aka raba su to kowanne sa daban istighfari ka nemi ubangiji ya gafarta maka laifuffukanka waɗanda ma baka san kayi ba shi ake nufin istighfar ubangiji ya rufe maka laifukan kara na gobe kiyama kai ya kama ka da su tasirin istighfari shine ranar gobe kiyama zaka zo gaban ubangiji ya zo ya kirawo ka ya kusanto da kai daga kai sai shi babu turjuman tsakaninka da shi ya ce ya bawana ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba ba kai ne kai kaza lokaci kaza ba kai kuma duk kana ikirari kana tabbatarwa da cewa ni ne ya Allah ni ne ni ne ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne lokaci kaza ba kai kaza ba ni ne har sai bawa ya sakankance kawai wuta zai je ba ko ba taya ya riga ya fidda rai shi da aljanna kuma sun yi ban kwana sai ubangiji ya ce na gafarta maka kamar yadda na sata maka a duniya a yau na gafarta maka wannan shine tasirin istighfari tuba ka san laifin da kake yi ubangiji na tuba na daina ba zan kara ba wannan shi ake kira tuba saboda haka istighfari kowa ana san shi yayi ko ka san kai laifi ko baka san kai ba ana buƙatar kada istighfari wannan ayar tana nuna mana kenan istighfari da tuba daga zunubi wani sababi ne wani dalili ne da yake sanya wa Allah madaukakin sarki ya ji yadda mutum dadi mai a wannan duniya yayi rayuwa rayuwa mai kyau idan har yana tuba ga Allah yana istighfari yana kokarin kaucewa zunubai domin an sanya istighfari da tuba an rattaba su tartibal jazai ala shartihi aka ce wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum wanda shine jaza'i din ubangiji ya ce in kuka yi wannan to ga sakamako ku nemi gafarar ubangijinku ubangijinku zai jiyar da ku daɗi daɗi mai kyau a wannan rayuwar ta duniya almata'ul hasan ya kunshi sai'atul rizki yalwar arziki ya kunshi ragadul aishi wato holewa ta rayuwa jin daɗin rayuwa ya kunshi al'afiyatu tufi duniya wato jin daɗi da samun lafiya a nan duniya duk almata'ul hassan ya kunshi wannan Al'ajalin musamma da ubangiji ya faɗa ana ila ajalin musamma ana nufin mutuwa wato ubangijinku zai jiyar da ku daɗi har zuwa lokacin mutuwarku ayoyi da dama sun nuna haka a cikin wannan sura annabi hud alaihi salam yana cewa ya qawmi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya ku mutane na ku yi nemi gafarar ubangiji kuma ku tuba zuwa gare shi zai saukar muku da ruwa daga sama ma mako kamar da bakin kwarya sannan zai kara muku ƙarfi akan karfin da kuke da shi ƙarfi na jiki karfi na wadata karfi na mulki karfi na komai ma ubangiji zai kara muku wa yazidkum aka kawo ta na kira don ta kunshi kowane irin karfi da dan adam yake bukata sai ubangiji ya baku ila quwwatikum zuwa ga karfin da kuke ji kuna da shi ubangiji ya halicce ku da shi sannan zamu ga a cikin suratu nuh annabi nuhu me yake ga mutanen sa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa badala shine ko wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wato annabi nuhu yana gaya wa mutanansa ku nemi gafarar ubangijinku yursilis samaa alaikum midrara zai saukar muku da sama da ruwa a sama mamaku wa yamdidukum bi amwalin ya kare ku da dukiyoyi wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ya ba ku dukiya ya ba ku ya'ya ya sanya muku ainihin gonaki masu albarkar alfanun noma ya sanya muku koramu ko ina a dalilin neman gafara da ubangiji da za ku yi za mu ga Allah maɗaukakin sarki na cewa lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alƙaryatu za su yi imani za su ji tsoron Allah to da sai mu buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa wato sai su ci ta sama sai su ci ta ƙasa kamar yadda Allah ce walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za su tsayar da taura za su tsayar da linjila za su tsayar da abin da Allah ya saukar musu daga ubangijinsu za su yi aiki da abin da Allah ya saukar musu da sun ci ta sama ta ƙasa wato idan mutum yana neman wadata to ya sa takawar ubangiji a zuciyarsa ubangiji zai ba shi wadata kuma dukkan wani rintsi ubangiji zai fitar da shi daga ciki ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda duk zai ji tsoron Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani to haka sha'anin ubangiji yake ashe kaga masu cewa ai harkar riba din nan dole sai an shige ta sai an shiga harkar riba din nan saboda harkar riba din nan in ba muka bari arna za su mamaye komai duk dukiyarmu za ta koma hannunsu wannan ba su san Allah ba tabbas mai irin wannan magana bai san Allah ba ubangiji bai sanya neman arziki ta hanyar sabansa ba ta hanyar takawa ake samun arziki sauran al'ummomi na musulmi da suka yi karfi a baya saban Allah suka yi tare da cewa dukiya yahudawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suna da dabarun tara dukiya amma dabaru ba masu kyau ba wa inna min ahli alkitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka فمنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون wani in ka ba shi dukiya mai yawa saboda mumini ne sai ya dawo maka da ita wani ko in ka ba shi dinari ɗaya to fa ba zai baka ba sai ka zama kullum kana kai kawo ƙofar gidansa illa ma dumta alaihi qa'ima zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda su aqida su dan sun ci kudin musulmi wai sun ci banza wannan kaga aqida ce ta bayahude tun da jimawa yaya zai ya ci dukiyar amwalin nasi ba haka Allah ya ce ba wa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncin su ubangiji ma ya haramta musu kayan dadi da ya halatta musu ada ubangiji ya ya sifanta su da karɓar riba wa akhdhihim riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil haka sifar su take tun daman can ba wai yanzu suka samu wannan sifar ba Hadda za zaka ce in aka bari za su kanka da komai amma Allah ya bawa musulmi ɗaukaka saboda sun rike Allah sun rike gaskiya saboda haka mutumin da zai ce a'a to bara shi ya shiga saboda in an bari arna za su kankane komai wannan bai san Allah ba da ya san cewa taƙawa da imani suke sa a samu albarkatan sama da ƙasa kamar yadda ya faɗa la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard ba zai faɗi wannan magana ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama hadisi sahihi tabbataccen hadisi wanda ya zo ta hanyoyi da daban-daban hadisin jabir hadisin anas hadisin ibnu mas'ud hadisin huzaifa ibn al-yaman annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha fattaqullaha wa atmilu fi at-talab ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي ملائكة جبريل يا يمن وهي cewa babu wata rai da za ta mutu sai ta kwalkwale arzikinta ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikin da Allah ya yanka maka ba zai shiga hannun wani ba ko ya shiga sai ya fito ya dawo gurinka annabi ya ce hatta tastawfi rizka. ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah fa ajmilu fi talab ku kyautata hanyar neman abincinku ku sani annama indallahi la yunalu bi ma'siyatillah abinda yake gurin ubangiji ba a samu shi ta hanyar saban Allah kada ku ce ta hanyar saban Allah za ku samu abinda yake arziki ne na ubangiji don haka abin takeici ne ka ji har wani ma da sunan ilimi zai faɗi wannan magana da sunan ilimi ya ce to ai dole ne duniya ce ta zo da haka dole ne sai an yi kaza sai an yi kaza kaga kenan babu ranar gyarawa tun da gaba ɗaya an angiza mutane su je su shiga babu ranar da za a gyara Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla dukkan wani mai kyakkyawan aiki ubangiji ya bashi ladan kyakkyawan aikinsa a nan duniya da lahira ya ga ladan aikinsa a nan duniya ta hanyar ya yi rayuwa rayuwa mai kyau rayuwa mai tsafta sannan kuma a lahira ya samu sakamakon wannan ya ce wa in tawallau idan kuma kun juya baya kun yadda da abin da nake gaya muku din nan gashi gashi da'awa ce wacce aka sirkata da kwadaitarwa da tsoratarwa ce in kun juya baya fa inni akhafu alaikum azab yawmin kabir ina jiye muku tsoron azabar wani yini wanda yake mai girma to yinin nan mai girma wasu malamai suka ce ana nufin badar ina je muku tsoron ranar da Allah maɗaukakin sarki zai kawo ƙarshen ku wanda a ranar badar ne sanadidu ƙuraish manya-manyan ƙuraishawa jima-jiman suka kai ƙasa suka da kibirji a ranar badar su Abu Lahab su ya ibn Khalaf duk aka kashe su wasu malamai suka ce a azaba yaumin kabir shine ranar ranar gobe kiyama ita ce yaumin kabir ce domin Allah maɗaukakin sarki a gaba ya ce ilallahi marji'ukum makomarku ku zuwa ga Allah take zuwa ga Allah rana gobe kiyama za a mayar da ku kuma zai muku hisabi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai ubangiji shi yake da kudura mutlaka shi yake da iko sakakke wanda ba shi da kaidi ba shi da boda ikon ubangiji a faɗaɗe yake a sake yake a buɗe yake babu abin da yake gagarar ubangiji saboda haka wanda suka kyautata cikin masoyansa yana da ikon ya kyautata musu wanda kuma suka munana cikin makiyansa yana da ikon ya yi ramuwar gayya a kansu yana da ikon kuma ya dawo da halittu bayan mutuwarsu ya yi musu hisabi a ranar gobe kiyama kun ga da farko an zo da targibi da an zo da targibi ta hanyar kwadaitarwa wa anistaghfiru rabbakum matubu, tubu ilayhi wa mata'an hasana to idan targibin bai yi amfani ba to ga kuma tarhibi nan ga razanarwa nan da tsoratarwa in wannan bai amfanar ba wannan zai amfanar to za mu ji insha Allah a karatunmu na gobe yadda mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama suka fuskanci wannan da'awa da irin wannan abin da ubangiji yake gaya musu a cikin waɗannan ayoyi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar